بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بيانك يا السلام عليكم ورحمة الله saduwa a wannan yammaci na litinin 17 ga watan jumada saniya 431 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yammaci na 31 ga watan mai shekara ta 2010 miladiya a wannan majalisi mai albarka na abu zarri gifari don fara karatu a littafin ahkamul jana'iz na mawallafi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu da farko yana da kyau musamman ma'anar sunan littafin domin shi zai nuna mana abin da littafin yake dauke da shi na sako a cikinsa littafin sunansa ahkamul jana'iz wanda kalmar ahkam kalmar ahkam ana nufin jam'i ne na hukunce-hukunce idan aka ce a haka jam'i ne alawa zane af'al mufaradansa shi ne alhukumu ma'ana littafi ne da zai yi bayani akan hukunce-hukunce sai dai hukunce-hukuncen ba wai na sallah ba ko na azumi ba ko na zakka ba ko na hajji ba a hukunce-hukunce na aljana'iz wanda kalmar jana'iz jam'i ne na aljanazatu idan aka ce aljanaza ana nufin gawa kamar yadda waɗansu malaman lugar larabci suka ce jana'iz gawa mutumin da ya mutu mufrad dinsa shine aljanazatu akan ce aljanazatu ko a ce aljinazatu sai dai akwai bambanci a lokacin da kai wa jimin ɗin fata da kuma a lokacin da kai wa jimin ɗin kasra in ka ce aljanazatu ana nufin gawar kenan kanta amma idan ka ce aljinazatu to ana nufin abubuwan da ake yi wa gawa tun daga bayan fitar ran daga jikinta har zuwa sanya ta a kabari da binne ta kabar yadda addinin musulunci ya tanada to da haka zai yi bayani ne littafin akan hukunce hukunce na ko dai mu ce aljina'i abubuwan da ake yi wa gawa har a kai ga raka ta da sanya ta a gidanta shine kabari ko kuma mu ce aljana'ir na ita kanta na ita kanta gawa din akwai lazumi tsakanin aljana'ir da kuma aljina'i da aljinaza da kuma aljanaza jinaza hidimar gawa janaza ita kuma kanta gawa to da haka wannan shine littafin da yake gaban mu littafin da zai mana bayani akan waɗannan hukunce hukunce a takaice mawallafin littafin shine a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-albani wanda ɗan ƙasar albaniya ne wanda albaniya tana yankin kosovo a cikin ƙasar rasha ma'ana sheikh muhammad nasiruddin albani bature ne to amma allah maɗaukakin sarki cikin hikimarsa da ƙaddararsa kuma bai iya turancin ba domin lokacin da aka haife shi a garin su yana ɗan yaro kowa ya sani yanki ne mai rigingimu yankin sirri hasabina wannan rigingimin da fadace-fadace ya sa mahaifinsa ya hijira da shi ya ɗauke shi daga ƙasar albaniya ya kai shi ƙasar jordan ya kai shi ordon a can ya rayu a can ya tashi da aka sai ya buɗe baki a cikin larabawa tare da kasantuwarsa ɗan asalin bature da aka ya buɗe baki da yaran larabci kuma ya karatu tare da yaran larabawa har sai da ya zamo kamar yadda tarihi ya tabbatar duk da shi ba balarabe ba amma a lokacin da yake karatu tare da 'ya'yan laraba shi da ya kusa ya zamo marja'i a ajinsu na larabci saboda kwazansa da hazaƙarsa har su kansu 'ya'yan larabawan idan wani abu ya cunkushe musu dangane da abin da ya shafi larabci ya shige musu duhu su gare shi suke komawa su yi tambaya an haifi shek muhammad nasiruddin al-albani a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sha hudu ma'ana 1914 miladiya kenan wanda ya daidai da hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da biyu kuma sheikh muhammad nasiruddin albani ya rasu a biyu ga watan oktoba shekara ta 1990 1999 kai 1999 biyu ga watan oktoba wanda ya daidai da 22 ga watan da saniya shekara ta dubu daya da ɗari hudu da ashirin daidai bayan hijira idan muka irga daga shekarun haihuwarsa zuwa shekarun mutuwarsa ina jin za mu samu shekara tamanin da hudu kuma wannan shekarun da ya gaba ɗaya ya gudanar da su ne wajen gwagwarmayar kimi da kuma koyar da shi kamar yadda a tarihinsa ya taɓa zamowa a cikin maktaba library wacce ake ji da ita a duniya maktabatun zahiriya wanda sai da ya shekara ashirin a cikinta ba abin da yake yi sai karatu har sai da ta kai ga baki ɗaya mukullin labirarin ya dawo hannunsa saboda a yi masa izinin kafin masu buɗe ta su zo ya riga su zuwa kuma lokacin da za su tashi shi kuma bai gama abin da yake yi ba da haka a ƙarshe suka ga cewa lallai wannan ya fi su himma sai suka ɗauki mukullin gaba ɗaya suka bashi shi ne kaɗai wanda a tarihi aka taɓa rawaito cewa ya karance labirari gaba ɗayanta kuma labirarin da duniya take takama da ita a irin wannan zamanin ba ma wai a zamani irin na canda ba wanda littattafan ba su da yawa da aka shek Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rayu rayuwa ta ilimi kuma ko shakka babu duk mai karatu ɗalibin ilimi zai san haka zai yi shaida akan haka saboda yadda littattafansa suka yada a cikin al'umma ta yadda a fannin hadisi baya yiwuwa a wadatu da shi ka ce kayi ilimin hadisi a irin wannan zamanin kuma baka bukaci taimako da ɗaya daga cikin littattafansa ba wannan ba zai yiwu ba in dai da gaske ilimin za ka yi to da haka kenan shaidar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta cewa khairun nasi anfa'uhum linnas ko kuma khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu muna kyautata masa zato a kanta ma'ana fiyayyen mutane wanda ya fi yi wa mutane amfani dan dai kam a wannan zamani tun daga rayuwar Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani haihuwarsa kawo yanzu ba a san wani malami wanda ya fice ta fannin sanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sa ba sannan kuma gashi Allah ya yalwata rayuwarsa ya yi tsawon rai kuma Allah maɗaukakin sarki ya datar da shi tsawon ransa bai zamo a aikin banza ba domin waɗansu za ka ga sun yi rayuwa irin tasa ko ma fiye da tasa amma kuma sai dai a shashanci a abin da ba zai amfana ba to da haka Allah maɗaukakin sarki ya yi masa albarka ta wannan bangare ɗin ubangiji ya ji kansa ya yi masa rama da shi da dukkan sauran malaman musulmi baki ɗaya. ba zan tsawaita mana sosai ba akan bayani akan Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan na san dai waɗansu gaɓoɓi na zance tun da muna karatu a cikin littafinsa za su ke fatowa waɗanda insha Allah za a ke jin bayanai a kansa kuma a hankali a hankali da farko yake cewa bismillahi rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ma'ana dan bin umarnin Allah subhanahu wata'ala na iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa shi yasa sai ya fara da bismillahi arrahmani arrahim ma'ana yana neman taimakon Allah mai rahama mai jin kai cikin wannan abu da zai aiwatar na aikin rubutu dangane da abin da ya shafi bayanin hukunce-hukuncen gawa a musulunce hadisai da yawa sun zo da suke nuna cewa dukkan abin da za a yi in ba a fara da bismillah ba to ba zai yi albarka ba ko kuma ko da zai yi albarkar albarkar za ta zamo takaitacciya gutsararriya kullu amrin zai ba lillahi da fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta fa huwa ajzam ay qalilul baraka sai dai fa hadisin bai inganta ba ma'ana min haisu sanad bai inganta ba amma min haisu ma'ana fa huwa sahih sai ya zamo da'iful mabna sahihul ma'ana ma'anarsa tana da kyau amma kuma sanadinsa bai inganta ba da haka nasta'nisu bihi sai mu ɗebe haso da shi mu ɗauka kamar ya inganta ne tunda ma'anar Qur'ani ya tabbatar da ita cewa in za a fara karatu ayi bismillah shi yasa ma Imam Shafi'i yake cewa idza ma idza ma qara'ta ad-dahra idza ma aradta ad shaifani billahi mubtala ma'ana ka fara a'udhu billahi kaga wajen karatu kenan na alqur'ani daidai da fadin Allah madaukakin sarki fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim alama atati nali yusran wa anta zilli rabbika tanzihan falasta mujahala to haka nan yin bismillah kuma wa basmala bainal bainal surataini bi sunnati rijalin namawha tiriyatan wa tahammula da aka shek Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya ce bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina kuma muna neman tsarin Allah daga sharrin kawo kanmu wa sayyi'ati amalina da miyagun ayyukanmu man yahdihillahu fala billala duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda ya isa ya batar da shi ومن يضلل فلا hadiya la duk kuma wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiryar da shi an gane ko wa ashhadu an la ilaha illallah kuma ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah kaga wajen hamaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu duk sai aka kawo shi da na na na dan ya nuna jam'i muna godewa Allah dan baka isa baka ce kai kadai kake godewa Allah an gane ko kuma anan ya halatta kai wa kanka shaida kuma ka kyautata wa wasu zato su ma kai musu shaida wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa baka isa baka ce kai kadai kake neman taimakon Allah domin kai kana neman taimakon sa wani ma yana nema to kuma ya halatta anan a shari'a ka kyautata wa kanka zato kuma ka kyautata wa waninka kuma kai masa shaida wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalna kaga haka nan wa na'udhu billah shi ma an kawo shi da sigar jami'i to amma a wajen wa ashhadu sai ba a ce ba wa nashhadu domin a tauhidi ba a yi wa wani shaida kowa ya ta kansa an gane ko shi yasa malamai suka ce ruwayoyin wannan hadisi na kutubatul haja akwai ruwayoyin da zaka ji suna cewa wa nashhadu ko kuma zaka ji waɗansu in za su yi sai su ce wa nashhadu to wannan kuskure ne babu inda ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kutubatul haja wajen wa ya yi jam'i ya ce wa nashhadu a domin a nan kam ba ka da yadda ka iya kowa ta kansa yake yi in kai ka shaida ba dole bane bai wani ya zama ya shaida kuma in kai ka shaida da gaskiya ba dole bane bane bai zama wani shi ma ya shaida da gaskiya ta yi shi shaida wasa ta munafurci ce Ya ce ya yi imani amma kuma bai yi imanin ba wa minan nasu man kulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin ka faɗa da bakinka amma zuciyarka take kaga wannan munafunci kenan ya kulu na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim na bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktsaruhum fasiquna da ka yace wa ashhadu kuma ina shaidawa Allah ilaha cewa babu abin bautawa bisa ga cancanta illallahu sai Allah shi kadai wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya fi uluhiyyatihi wa fi rububiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi Allah bai da abokin tarayya cikin kagar halitta da yi Allah bai da abokin tarayya cikin cancantar abautata masa Allah ba shi da abokin tarayya cikin dukkan sunayensa da kuma dukkanin sifofinsa. an gane ko lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta babu wanda ya taimaka masa inda a ce akwai wanda ya taimaka masa to da wata ran masa gori ya ce ba ni abin da na taimaka ma ko kuma mu ware ka jana kan janawa to amma ba a taɓa samun haka ba da haka sai ya zamo kenan ubangiji shi kadai yayi halitta babu wanda ya taya shi qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna ce abin da ke cikin ƙasa da sama na in dai daga sai kun sani sai kuluna lillah za su ce maka na Allah ma'ana Allah madaukakin sarki shi kadai ya kaji halitta babu wanda ya taya shi to haka nan kuma Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanta halitta sa kadai ta da bauta kada ta hada shi da kowa Wa وما min من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا illa ana أنا فأعبدون wani manzo da aka ce sai da wahayi cewa babu abin bauta da gaskiya in ba Allah shi kadai za a bauta ba to haka nan cikin sunayensa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ubangiji yana da kyawawan sunaye a kiraye shi da su abin nufi sunayen ubangiji kyawawa ne kuma sunayen suna da yawa kuma kowanne daga cikinsu yana ɗauke da wata ma'ana kuma wannan ma'ana babu wanda yake da ita in ba Allah ba ko da sunan Allah yakan dace da wani suna daga cikin sunayen bayi ko a samu daidaiton lafazi tsakanin sunan Allah da sunan wani to amma ma'anar sunan ta Allah ta sha bambanta da kowa akan ce da Allah al'a'la sabbi isma rabbikal a'la kaga al'a'la yana daga cikin sunayen Allah amma kuma akan kirayi dan adam da kalmar al'a'la amma baya nuna uluwullahi ka uluwi ghairihi min ibadihi ubangiji ya ce da annabi Musa kulna la takhaf innaka antal a'la kaga annabi Musa ma Allah ya bashi sunan a'la kuma sunan yana daga cikin sunayensa amma uluwullahi la ka uluwi Musa daukakar Allah ba irin daukaka annabi Musa ce ba domin daukakar Allah mutlaka ce la ta laha wa la ta laha amma daukakar annabi Musa laha bidaya wa laha nihaya li'anna kullu ma lahu bidaya lahu nihaya dan da abin da ya farko zai karshe amma abin da bai da farko to bai da karshe Allah bai da farko da haka bai da karshe komai nasa bai da farko da haka bai da karshe to haka nan yana daga cikin sunayen Allah ar-ra'ufu ar-rahimu an gane ko to kuma Allah ya kirayi manzo Allah da ar-ra'ufu ar-rahimu amma ra'afatullahi la ka ra'afatin nabi rahmatullahi la ka rahmatin nabi sallallahu alaihi wa sallam. ubangiji subhanahu wa ta'ala yace laqad taba Allahu 'ala an-nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yadhibu qulubu fariqin minhum thumma 'alayhim innahu bihim ra'ufun rahimun kaga sunayen Allah ne ra'ufun rahimun kuma yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum rahimun ne kuma ya arawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma lafazin ne kadai iri ɗaya ma'anar kuwa ta sha bamban to da haka ubangiji bai da abokin tarayya cikin dukkan abin da muka ambata din nan uluhiyya rububiyya al-asma wa kadhalika sifat haka nan ma sifofi yana daga cikin sifofin Allah as-sami'u al-basiru an gane ko to amma dan adam ma sami'u ne kuma basiru ne amma sam'ullahi la ka sam'i ghairihi basarullahi la ka basari ghairihi ubangiji yace hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkuran na Allah suke a suna ne kawai iri daya amma ma'ana kowa ta kada ba ubangiji ya ce laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir Allah ba abin da ya kama da shi tare da haka yana ji tare da haka yana gani jin Allah bai da iyaka ganin Allah bai da iyaka amma jin dan adam yana da iyaka ganin dan adam yana da iyaka kaga an sha bamban kenan tsakanin Allah da bayinsa cikin abin da yake na sifofi kamar yadda aka sha bamban cikin abin da ya gabata wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne abin nufi na yadda da haka a zuciyata kuma na furta haka akan harshe na kuma zai bayyana hakan cikin ayyuka na bisa ga gabbai na shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi sallama manzon Allah ne ma'ana ka yadda da shi a matsayin manzon Allah abinda ake nufi manzo wanda Allah ya aiko shi dan ya kisar da sako ga mutane yayi albishir ga masu kyakkyawan aiki yayi gargadi ga masu mummunan aiki ya tsayarwa da mutane hujja ya ida musu da dukkan wani hanzari dan kada a zo ranar tashin alkiyama ba su bi Allah ba Allah zai kama su da azaba su ce ai baka turo mana dan aike ba da ta hikimar da ta sa Allah ya turo dan aike dan ya yanke hanzari ga mutane rusulan mubashirin wa munzirin li Allah yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusuli wa kana Allah azizan hakima duk abin da manzon Allah ya faɗa sako ne daga Allah babu nasa a ciki sai ka yadda da wannan shine ka yadda da shi lallai dan aikin Allah domin ubangiji ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya faɗa son zuciya duk abin da ya faɗa Allah ne ya masa wahayi cewa ya faɗa kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa da ya ƙara wani abu kan abin ta'ala ko shakka babu Allah madaukakin sarki zai kama shi da azaba lokacin da Allah bai kama shi da azaba ba na nuna iya abin da Allah ya ce ya isar shi ya isar bai kara ba bai rage ba dan ubangiji ya ce walau taqawwala alaina ba'dal aqawili la akhadna minhu bil yamin da zai kara mana yan shashin wannan ba wanda muka ce faɗa bai faɗa da mun kama shi irin kamun hannun dama to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan aikin Allah ne Allah madaukakin sarki ya masa wahayi Allah madaukakin sarki ya saukar masa da alqur'ani kuma ya sanar da shi sunna ma'ana hatta maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ne daga Allah kamar yadda qur'ani yake wahayi daga Allah ubangiji ya ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka aziman wa anzalallahu alaykal kitaba Allah ya saukar maka da littafi shine alqur'ani wani hikimata kuma ya saukar maka da hikima menene kuma hikima kaga sunna kenan haka imamu shafi yake duk inda lafazin hikima hikima ya zo a cikin qur'ani ana nufin sunna bayanan da manzon Allah yake yi wanda suke fitowa daga bakin sa dan yayi bayanin abin da qur'ani ya kunsa dan ya isar da sako ga mutane wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أم يحصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ذاك الحكمة الحكمة أنا نفن سنة to da haka maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su isar da sakon Allah ne subhanahu wataala da yanke hanzari ga mutane to da haka mun shaida annabi Muhammad mai isar da sako ne na Allah ga bayansa kuma mun shaida cewa shi annabi Muhammad din abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzan Allah ne cikin cewa abduhu wa rasuluhu malamai suka ce akwai mai da martani ne ga bangarori guda biyu bangare na farko bangaren yahudawa bangare na biyu bangaren nasara an mayar da martani da kalmar abduhu ga bangaren nasara domin su ne idan mutum ya bunkasa a cikinsu sai su ɗaukaka shi sai su cece da shi Allah irin yadda suka yi wa annabi isa dan maryam to kaga idan suka ce da shi Allah mana sun fitar da shi daga cikin bayi sun kai shi matsayin me Allah matsayin mahalicci ba matsayin abin halitta ba to da haka mu muminai Allah madaukakin sarki ya hane mu mai wa manzon Allah haka da haka sai ya ce mu shaida cewa annabi Muhammad bawansa ne ma'ana ba Allah bane ba to anan sai wani ya dauka da aka ce da manzo Allah bawa an rage masa matsayi to sai Allah kuma ya ce wa rasuluhu to kuma manzansa ne to ai kuma matsayin risala ya dara dukkanin wani matsayi na rayuwa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin bayan Allah babu mai matsayi irin nasa duk mutumin da aka ce wa wani mursali ne ana nufin ya ɗari kowa cikin falala ya ɗari kowa wajen matsayi a wajen ubangiji to na manzo Allah shugaban mursalai baki ɗaya makin annabawa to sannan lafazin wa rasuluhu kuma raddi ne ga yahudu su kuma waɗanda suke cin mutuncin annabawa suke kashe annabawa har suke ikirari da alfahari da cewa sun kashe su ga me za a yi kaga inda suna da kima a wajen su sa kashe su wa qauluhum inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulallah har suna cewa mu muka kashe isa dan maryam kuma annabin Allah din a ga me za a yi ubangiji yace innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qismi min an-nas fabashshirhum bi azabin alim ana nufin yahudawa kenan ko su kashe ko kuma su yi musu kage su yi musu sharri su wulakanta su ci mutuncin su irin yadda suke ce da annabi isa dan maryam wai dan su fusata ta nasara yo wanda kuke cewa ma wani Allah ne ƙarya ne dan mazinaciya ne dan zina ne mahaifiyarsa kuma mazinaciya ce zina kai ta haife shi shi yasa Allah ya ce wa qauluhum ala maryama buhutanan aziman da maganar da suka kaga suka dingina wa na maryama cewa sai zina wanda wannan kage ne babba to da ka mu yan tsakatsaki ne ummatin ne wafaq al'ummar da bata ta shishigi wajen yaban mutanen kirki kuma bata rashin mutunci wajen kushe su mu tsaka tsaki muke ba za mu ce da mutumin kirki ya zama Allah ba mu bashi wasu daga cikin sifofin Allah wannan haramun ne wannan ɗabi'a ce ta nasarawa kuma ba za mu ci mutuncin mutumin kirki mu zage shi mu wulakanta shi mu masa kage mai masa shari ba domin wannan ɗabi'a ce ta mai nasara shi yasa manzo Allah ce la taquruni kama afaratin nasara ibnu maryam inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu karfe shishigi wajen yabo na irin yadda nasara suka yi wa annabi isa dan maryam ku sani ni bawan allah ne ku ce da ni bawan allah kuma manzan allah to bayan malam ya kawo wannan shahada din sai kuma ya kawo ayoyi kamar yadda manzan Allah ya kasance yana gabatarwa idan zai yi magana bayan ya kawo wannan shahada din innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ya kawo ya ayyuhat يا أيها تفرقوا تشين آل إمران يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم آه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كي حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا قوة عندك إيماني كجي صورا الله ما تكرجن صورا سكدك يدك متو فاشي كنا مسلمين كنا مسلمين كويا الله أغاني كو يرم وسير دا النبي يقوب يا أنسى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون da haka ubangiji yayi wa bayi gaba ɗaya irin waɗannan wasiya cewa kada mutum ya kuskure ya mutu face yana musulmi kuma ya ji tsoron Allah matukar jin tsoron me yake nufi da matukar jin tsoron Allah shine ka bauta wa Allah gwargwadon iyawarka ka bi umarni iyayenka ka guje wa hani iyayenka domin waɗansu sai su fahimci ayar lokacin da ta sauka daga cikin sahabban annabi cewa abu ne wanda mutum ba zai iya ba ya za a ce ka ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah yaya ka san iya malejin yadda ake jin tsoron Allah ballantana a ce za ka yi har ka kai wannan wajen to da ka sai abin yayi musu nauyi sai suka zo suka tambayi manzan Allah Allah ya dora mana abin da ba za mu iya ba ya ce ittaqullaha haqqa tuqatih to sai wata ayar ta sauka fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum da ku ji tsoron Allah ana nufin iyakar yin ko ku bi umarni iyayi ku gujewa hani iya gujewa to sannan kada ka kuskura ka mutu face kana musulmi ma'ana ka tattali musuluncin ka ka tattali imanin ka kada kai sakaci domin a kowane lokaci mutuwa za ta iya zuwan maka ya ayyuha ta biyu ta cikin suratul nisa'i wacce ita ya ayyuhan nasu ce ta farko kuma ya ayyuhan ladina amanu ce wanda kuma akwai bambanci tsakanin ya ayyuhan ladina amanu da ya ayyuhan nasu duk inda kaji an ce ya ayyuhan ladina amanu to wannan kira ne na cikin gida da mumine kadai ake shi yasa abdullahi dan mas'ud ce duk inda kaji an ce ya ayyuhan ladina amanu farqiha aka. ba ta aran kunnen ka fa innahu imma khairun tu'maru bihi wa imma sharrun tunha anhu domin ko dai alheri za a umarce ka da shi ko sharri za a hana ka da ka karkai gaggawa ta tafiya in tafiya kake yi ma ja ka tsaya a yayin da ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to amma ta biyin ta cikin suratul nisa ya ayyuhan nasu wannan kira ne ga magari an kira kowa da kowa sawa'an da muminai da kafirai da ma munafikai an gane ko ubangiji ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai baya daya wanne ne rai baya daya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta wa wannan rai baya daya matarta daga jikinta wacce ita ce na na hawa wacce an halicce ta ne daga kashin haƙarƙari na annabi adamu na hagu shi yasa manzo Allah ya ce innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna a'waj ash-shay'i fi ad-di'a fil a'lahu hakika mace an halicce ta ne da kashin hakarkari kuma inda fi karkata a jikin kashin hakarkari shine saman sa da haka fa idza zahabta tastaqimuha kasartaha wa kasruha falaquha in kace dole sai ka miƙar da mace ka manta da asalin sinadarin da aka halicce ta da shi shine karkataccen kashi to ka sani sai dai fa ka karya ta domin kashi wanda Allah ya halicce shi a karkata in kace dole sai ka miƙar da shi ai ba roba bace ba zai miƙe ba sai dai ya karye ma to amma abin da ake nufi da in ka sai ka ni da mace sai ka karya ta abin nufi sai dai ka rabu da ita sai dai ka sake ta amma ka ce za ta yi ma irin yadda kake so ba zai yi ba da ka sai dai a tafi da ita sannu sannu to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana wannan dan mu san yadda zamu yi zamantakewa da mata dan ubangiji ya ce ya halicci mace ce ta farko ita ce na hawa'u daga jikin annabi adam daga sa na hakarkari na hagu to sannan wa basta minhuma rijalan kafiran wani sa'a daga annabi adamu da hawa'u basta ubangiji ya yada ya daidaita rijalan kafiran wani sa'a maza da yawa da mata mana dukkan wani namiji da ka gani a duniya banda annabi adamu to dan annabi adamu ne ko da ku ya fi annabi adamu matsayi a wajen Allah kamar ulul azmi minar rusul ai sun daukaki annabi adamu matsayi a wajen Allah amma tare da haka ƴaƴansa ne nuhu ɗansa ne ibrahim ɗansa ne musa ɗansa ne isa ɗansa ne haka nan ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ƴaƴansa to amma tare da haka sun fi shi matsayi kuma a wajen Allah an gane ko to haka nan duk matar kuma da zaka gani a duniya irna na hawa'u ce ko da kuma ta fi hawa'u matsayi domin na na maryam mahaifiyar annabi isa ta dara hawa ku matsayi a wajen Allah dan yabo da kirarin da Allah madaukakin sarki ya yayi wa maryamu bai yi wa na hawa ba ya ce wa maryamu binata imran allati ahsanat farjaha fa nafakana fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin wallati ahsanat farjaha fa nafakana fiha min ruhina wa ja'alnaha wa ibnaha ayatan lil alamin to amma na na hawa ukuwa. Allah bai mata irin wannan yabo da kirari ba wannan na nuna kenan bata kai matsayin yarta na na Maryamu ba na na Hawwa ba a tura mala'ika yayi magana da ita ba amma na na Maryam an tura mala'ika yayi magana da ita wa kurfil kitabi Maryam idan intabazat min ahliha makanan sharqiyya فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا to haka nan na na Khadija Khadija bintu Khuwailid matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda malaika Jibril ya zo cikin hadisin Bukhari yace Allah ya ce kace yana gaida Khadija wanda a tarihin na nan Hawwa ba a samu wannan ba inda Allah ya tura malaika su kutun yace aje a ce yana gaishe ta to haka na Aisha wacce ita ma malaika Jibril ya zo cikin sahih Muslim yace kace an ina gaishe ta manzo Allah ya ce jibril ya ce in ce yana gaishe ki wanda ba a taba samun inda jibril ya je ya ce na hawa ina gaishe ki ba ko da ta hanyar mijinta ko annabi adam alaihi salam to da ka minhu ma daga annabi adam da matarsa hawa ubassa rijalan kaseeran wa nisaa Allah ya watsa mutane da yawa maza da mata ma'ana aka hayayyafa suka hayayyafi maza suka hayayyafi mata baki dayan su yasa manzo Allah ya ce kullukum min adam wa adam min turab dukkan ku ku ɗan adam daga adam aka halicce ku shi kuma annabi adamu an halicce shi ne daga turbaya wata kullaha allazi aluna bihi wal arhama ku ji tsoron Allah da kuke yi wa junan ku magiya bihi da sunansa zaka ce ba ni dan Allah ko yi dan Allah ko bari dan Allah to wannan Allah da sunansa yake yawan gudana akan harasan ku lokacin mu'amalolin ku ku ji tsoron sa ku kiyaye dokokin sa hakanan nan wal arhama ku kiyaye zumuncin da ke tsakanin ku domin larabawa sun kasance cikin abin da suke yi wa junansu na magiya sukan ce ba ni dan Allah kuma ka tuna da zumunci to sai Allah ya ce ku ji tsoron Allah da kuke magiya da sunansa kuma ku kiyaye wannan zumuncin da kuke wa junan ku magiya da shi a lokacin da kuke neman taimako ga shashin ku zuwa shashi an gane ko ba wai ana nufin ka ji tsoron Allah kuma ka ji tsoron zumunci ba ya za a ji tsoron zumunci abin nufi a kiyaye zumunci kada a raba shi kada ka yi dukkan wani abu da zai bata zumunci zumunci tsakanin kai da yan uwanka an gane ko yahudawa suke bata zumunci su suke kashe kawo kansu suke fitar da junansu daga gidajensu shi yasa Allah madaukakin sarki yace allazina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala kaga zumunci kenan suna yanke abin da Allah yace a sadar wa yufsiduna bil ardi suna barna a ban kasa ulaika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai ma'ana karfi koyi da irin abin da suke aikatawa inna Allah kana alaikum raqiban lalle Allah mai lura ne da ku duk abin da kuke aikatawa Allah yana ji kuma yana gani domin ar-raqib ana nufin mai dako mai sanya ido a kanka ubangiji ya sanya wa dukkan yan adam mala'iku da suke lura da kaiwa da su dan ya nuna musu tabbas yana lura da su in kullu nafsin lamma alaiha kowace rai tana da mai lura da ita kuma Allah ya sanya wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma tafa'aluna an gane ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid an gane ko inna rusulana yaktubuna ma tamkuruna ko ma yamkuruna duk yan aiken mu suna rubuta duk abin da kuke aikata to da ka kusan Allah ya sanya ido kan ku ya alamu ka'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur duk abin da wani mahadinci yayi da idan sa na satar kallon haram Allah ya sani kuma ya san abin da zukata suke boyewa da ka inna Allah kana alaikum raqiba Allah mai dako ne akan ku mai lura ne da ku ya ayyuha ta uku ita ce ta cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti wa rasulahu faqad faza fawzan azima ubangiji yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah ku bi umarni ku guje wa hani domin wannan shine attaqwa an gane ko ka bi Allah gwargwadon iyawa kuma ka guje wa saba masa gwargwadon ikonka idan kai haka kai attaqwa ma'ana ittaqatta alwiqaya ka riki tsari da kariya da garkuwa tsakaninka da azabar Allah ta hanyar bin umarni da kuma gujewa hani wa qulu qawlan sadidan kuke fadar zance wanda yake daidai qawlan sadidan wasu suka ce shine kalmar shahada wani suka ce qawlan sadidan shine dukkanin abin da yake ya dace kishiyar wanda bai dace ba wannan fasara ta biyu kuma ta fi dacewa da wajen dukkan wani abu wanda yake na daidai shi ake so musulmi ya faɗa duk kuma wanda ba daidai ba na faɗa ko na magana to ya guje masa kamar yadda manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ma'ana fa qulu wa qulu qawlan sadidan kenan ka faɗa alheri ko kai shiru faɗa alheri ya fi shiru amma in ka san ba alheri zaka faɗa ba to kuma kai shiru ya fi kai magana an gane ko to idan kuka yi haka wannan kamar sharadi ne yuslih lakum a'malakum jawabu shar shine shi kuma Allah sai ya jatta muku ayyukanku in ka faɗi kyakkyawa to Allah zai jatta aikinka wa ya yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta maka zanubanka an gane ko wa man yuti illaha wa rasulahu dukka wanda yawa Allah da'a kuma yawa manzon Allah da'a faqad faza fauzan azima lalle wannan ya samu rabo rabo wanda yake mai girma mana ya tsira daga azaba kuma ya shiga gidan rahama an gane ko wannan ayar tana wajabta yin da'a ga manzon Allah kamar yadda ta wajabta yin da'a ga Allah daidai da daidai kamar yadda aka ce wa man yuti illaha kuma sai aka hada aka ce wa rasulahu daidai da yadda aka ce ati'u Allah kuma aka ce wa ati'u rasula daidai da yadda aka ce man yuti rasula faqad ata Allah an gane ko da ka yin da'a ga manzon Allah wajibi ce kamar yadda da'a ga Allah take wajibi baya yiwa ai wa dayan da'a ma sai an yi wa daya domin akwai at-talazum tilas na yin da'a ga ɗaya wanda zai sa kai da'a ga ɗayan baya yiwa ka ce ka bi Allah ba tare da ka Allah ba kamar yadda baya yiwa ka ce ka Allah matukar baka bi manzon Allah ba duk wanda yake bin Allah to zaka same shi yana bin manzon Allah amma duk wanda yake bin Allah baya bin manzon Allah to wannan bin Allah nasa ba na gaskiya bane bariyawa bariyawa ne shi yasa Yahuda da suka ki bin manzon Allah sai Allah ya ce masu riya imani masu riya cewa su masoyan Allah ne qul ya na ladina hadu in za'amtum kaga imanin su ya zama za'am kenan riyawa ba gaskiya bane ba in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin wala yatamannahu abadan bima qaddamat ubangiji ya ce kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim in dai daga sai kuna san Allah to ni za ku bi Bina shine alamar kuna son Allah ma'ana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce anan inda akwai wani wanda biyayyar sa wajibi ce da Allah ya faɗa domin Allah yana faɗar waɗanda bin su ne ya zama wajibi bin Allah shine wajibi nabi kuma shine mai bin manzon Allah banda waɗannan babu wanda bin su kuma ya zama mai wajibi ila wani ya ce to ai kuma ga shugabanni ga kuma iyaye tunda a aya an ce wa ulil amri minkum to amma ai su akwai inda suke umarni da sabo wanda anan Allah kuma bai ce a bisu su ba sai yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ma'ana kaga dai bin Allah din shine dole domin an ce su ma an suka gaya maka abin da baka gamsu ba hujjar sa ba ta maka shigar zuma ba ba ta ratsa ka ka yadda ba to kyale suka koma wa Allah ka koma wa manzon Allah ma'ana ka koma wa wanda yake shine wajibi biyayya gare shi to haka nan ma iyaye iyaye wani lokaci sukan bi son zuciyarsu su yi umarnin da ya saba wa Allah kamar yadda mahaifin annabi Ibrahim ya masa ko ba haka ba ya ce ka bautawa abin da nake bautatawa annabi Ibrahim ya ce a inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin a ni ka ina ganin kai da mutanen ka baba ba akan turbar daidai kuke ba lima ta abudu ma la suma wa la yubsir wa la an anka shay'a dan me zaka ke bautawa abin da baya ji baya gani baya amfana maka komai gashi kaga wani lokaci mahaifi yakan yi kuskure ya bi son zuciya a matsayinsa na dan adam ya ce ka bi abin da ba Allah ya ce abu ba ba manzo Allah ya ce abu ba to a irin nan sai ka bi shi kaga biyayya sa ta zama wajibi akan ka ba sai ka komawa Allah ka koma manzo Allah shi yasa ubangiji ya ce wa in jahadaka tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tusihuma inda iyayenka za su tirsasa ka ka bi abin da ban ce ayi ba ka abin da na ce kar ayi to fala tusihuma kar kai musu da'a da'a sai dai wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan amma kai zaman lafiya da su a duniya ka rinka gaishe su ka rinka girmama su ka rinka taimakon su ka rinka rarrashin su kai kai fito na fito da su kamar yadda annabi ibrahim ya yi wa mahaifinsa qala salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi haqiyan an gane ko to wannan shine to sannan kuma da'ar Allah da da'ar manzo Allah suke kai mutum da shiga aljanna domin Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima babu wata da'a ta uku da za a lizanta ma a ce dole sai kayi ta a'a in ka takaitu da waɗannan biyan bisa ga abin da suka ce da'ar Allah da'ar manzo Allah to ko shakka babu kai ne dan aljanna amma duk wanda zaka rike kuma ka bar Allah ka bar manzo Allah to kuma kai da aljanna haramun alaika haramun ce ba za ka shiga ba malai ce amma ba'du bayan haka fa inna asdaqal hadisi lallai mafi gaskiyar zance kitabullahi shine zancen Allah zancen Allah ya fi kowane zance gaskiya wa man asdaqu minallahi qilan wa man asdaqu minallahi hadisan daka فإن أصدق الحديث alhadisi الله للي ما في جسيا لا باري شيني لتافن الله وأحسن الهدي كما ما kyawun shari'a domin lafazin ahsan ala zane af'al daga hasan hasan mai kyau ahsan mafi kyau to wa ahsan alhadi mafi kyawun shari'a akan ce alhadi ko akan ce alhuda ko wanne duk ma'anar su daya ko ka ce wa ahsanul huda ko wa ahsanul hadi ko wanne ka faɗa duka ya tabbata a cikin hadisi kuma ya tabbata a cikin yaran larabci mafi kyawun shari'a guda muhammadin ita ce shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai zo ya ce ga wani abu na daidai to na manzan Allah ya fi nasa daidai ga wani abu mai kyau to na manzan Allah ya fi nasa kyau in zikiri ne na annabi ya fi in karatun qur'ani ne na annabi ya fi irin yadda ya koyar ba irin yadda mutane suke a gargajiyance ko a al'adance ba an tambayi matan annabi ya yake karanta alkur'ani suka ce kana yaqra'u ayatan ayatan yana karatu aya aya har akan iya kidanye ayoyin da manzon Allah ya karanta idan yayi karatu wa kana yaqifu ala ru'usil ayi kuma yana tsayawa ne akan ayoyi wa kana yaqra'u mutarassilan kuma yana karatu a hankali a hankali baya karatu kamar yadda mutane suke yi to haka nan ma ma'ana irin karatun nan na sauri a shigar da aya cikin aya hmm, manzo Allah baya irin wannan karatun kamar kukan zuma to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta magana nana Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana magana ana iya kidan ya kalmomin da ya amfani da su cikin zance daki daki me hikimar haka dan a fahimta yake kai duk da haka ma idan ya ga baka fahimta ba yakan iya maimaita maka kalma sau uku dan ka fahimta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da haka duk abin da manzon Allah ya koyar ya fi na duk wanda ya koyar da yake kishiyar nasa sallah ta manzon Allah ta fitaka domin shine wanda ya sallah mala'ika jibril ya koyar da shi sallah irin yadda Allah ya ce ai sallah kuma ya ce da mutane su yi sallah kamar yadda suka ganshi yana yin sallah da ka yin sallah irin ta manzo Allah ta fi yin sallah irin ta kowa adadin rakawoyin da yadda ake yi da bin lokutan da natsuwar da komai da komai duk da ba za ka iya kamo ta manzan Allah ba amma ka kwatanta ta shabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu ka kwatanta ko ba za ka kamo shi ba domin kwaikwayon mutanen kirki yakan jawo albarka an gane ko kamar yadda kai kai mutanen banza kuma yakan jawo mai siya to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli kuma cikin sallolin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rana kidan ya suke na darma kidan ya suke na rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an sani yana yin salloli na farilla bayan na farilla yana sunanur rawatib ka raka'a hudu kafin azhar hudu bayan azhar kaga takwas kenan bi bayan magarba bi bayan isha kaga sha biyu kenan yace duk wanda ya kiyaye wannan Allah zai gina masa gida a aljanna kaga yayi shari'a ita ce shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallolin dare kuwa na Aisha ta ce manzo Allah baya wuce raka'a goma sha ɗaya a cikin Ramadana ko a wajen Ramadana in dai nafilar dare ce amma kai akwai wata nafila ta wani dare daga cikin darare raka'a ɗari kul huwallahu dubu anna laka haza ai na ka samu wannan in ma ka ce daidai ne yo ai menene me laifi na ai sallah ce sallah kuma ai bauta Allah ce menene sai mu ce mun ji amma dai shari'ar manzo Allah ta fi taka annabi ya fi sanin daidai kai da kanka kake ce masa al-fatihu lima ughliqa mabudin gidan aljanna to kuma mabudin gidan aljanna sai abu kai kuma ka dara nasa ma'ana yanzu hakoran nasa mabudin kai na ka ya dara nasa kenan kai ƴaƴan mukullin a hannunka sun fi yawa akan nasa in kwa da ka yadda cewa shi din ne mai buɗewa da gaske kuma ba za a buɗe ba sai da mukullin sa kuma ba wanda zai shiga sai bayan ya buɗe to ai sai ka bi shi a baya amma in ka wuce shi me kake nufi za ka shiga in kuma kai nesa da shi ba a shiga a kulle kai baka zo ba haka kaga ka bi daidai ne daidai wa ahsanul huda ko hadi huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam in ko mutum ya ji cewa ga wani abu shi da yayi wa kansa ko wani ya kirkiran masa wai kuma daidai ne kuma sabanin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kinan bai gamsu cewa manzan Allah shine mabudin gidan aljanna ba bai gamsu ba cewa shari'a manzo Allah ta fi shari'a kowa a'a bai gamsu ba ma da cewa Allah madaukakin sarki da yace addini ya cika addinin ya cika batun al-yawma akmaltu lakum dinakum shi a wajen sa bata taso ba domin inda addinin ya cika a buƙaci kari duk abin da ya cika yana buƙatar kari to duk abin da aka ce ya cika kuma sai aka yi kari sai karin ya samu wajen zama kenan batun cika ta taso ta tabbata to kaga anan kuma an karyata ma Allah kenan ba ma manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdathatuha kuma mafi sharrin al'amura sune fararrun su kagaggun su menene fararran al'amari shine wanda annabi bai yi ba sahabban sa ba su yi ba kuma daman babu shi a cikin qur'ani Allah bai ce ba a yi wannan shine fararen al'amari komin yadda mutane suka kai da sansa komin yadda mabiyan wannan abu ya zamo suna da yawa matukar bai cika wancan sharuɗan ba Allah bai ce ba manzon Allah bai ba sahabbai ba su ba to ko shakka babu sunan sa fararen al'amari kuma ko ya kai shekara hamsin ana yi ko sittin ko tamanin yau ma sittin ko saba'in sai ta razana ka tun kafin a halicci annabi adamu shedan ya yi sabo kuma har yau saban yake yi kuma har yanzu saban bai zama daidai ba ballanta na aiwa mutane dabara da hankali a ce duk abin da ake in ya kai shekara tamanin ya zama addini sai mu ce ai da shedan ya zama sayyidu shuhada'i da ya zama sayyidu ahlil janna shugaban yan aljanna tunda shi tun kafin ma a halicci yan adam tun kan halicci annabi adamu yake saban ubangiji ko kuma tun da aka halitta annabi adam ya saba wa Allah har kawo ya kuma yana cikin yin haka amma da dai sabansa tare da daɗewar shekarun da yana yi bai juya ya rikida ya zama aikin alheri ba to ballanta na kai da shekara 80 kadai ka fara naka mana ko karni ɗaya baka ci ba shekara 100 maza Allah ce man a hadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya fara da wani al'amari a cikin wannan addini namu ma laysa minhu wanda babu shi fa huwa raddun za a mayan masa da kayansa ba za a karba ba sai dai kuran a lokacin suna da rai ka ce ai anan gaba za a zo ai wani abu har a ce da shi a kori kura ya kori kura shi ya maye gurbinta sai su ce to shi ga wannan menene shi sai su kusa su karyata amma Allah ya nuna cewa lallai duniya za ta ci gaba domin dan an ɗebe raƙuma an daina amfanin sufuri da su to kuma Allah zai kawo wani su maye gurbin su shi yasa Abdullahi dan Abdul da ya karanta ayar yace to lallai ubangiji na nuna nan gaba zai koyar da mutane wata hikima da fasaha ta sufuri zai halitta musu waɗansu kayan sufuri koma bayan rakuman da yau mu muka saba a rayuwa da shi yasa ubangiji cikin suratul nahl yace wal khayla wal bidala wal hamira litarkabuha wa zinatan sai yace wa yakhluqu ma la ta'lamuna doki rakumi alfadari ku hauki kulli kwalliya ku ɗebi kaya a kansu kuma za a zo a yi wanda ba ku sani ba za a yi akwari kura za a yi dab za a yi tanka za a yi tarakta za a yi katafila za a yi me za a yi to kaga wanda yake ɗauka cewa rayuwa ita ba ta canjawa duniya ba ta canjawa irin yadda addini baya canjawa in ba duniya ta canja to dole shi ma addini sai ya canja kaga wannan gurguwa fahimta ce da shi addini haka Allah ya ga dama ya sanya shi ba zai canja ba tun daga annabi har duniya ta nade amma duniya kam ubangiji madaukakin sarki yana canja ta me hikimar canjawa dan ya sauƙaƙe wa mutane samun damar yin addini mutanen da sun fi mu juriya sai su yi sallah a cikin zafin rana kuma da su amma kai yanzu in babu yan fankan nan a kusa da kai sai kai yi kana soshe-soshe kana share-sharen gumi tare da ranar taka bata kai tasu zafi ba to amma me yasa Allah yana so ne ya sauƙaƙa mana wannan dan mu ma mu dage mu bauta masa irin yadda su ma waɗancan suka dage suka bautata masa dan dukkan mu gudu tare mu tsira tare amma wani sai ya kasa fahimta to tunda kun ce duk fararen al'amari bid'a ne to ake nan shi ma magana a lasfika bid'a ce kaga sakarki wa yake maka lasfika addini ce yanzu idan muka ce ladanan mu ku daina kiran sallah a lasfika mun yi laifi shi kaga ba addini bane dan inda addini ne in muka bari mun yi laifi yanzu sai ka za ka tafi maka a kafa wa zai ce dole sai kawo jirgi sai mu ce ana barka taki gona a sauka lafiya tun da an ce ya tuna min kulli ya tuka rijalan wa ala kulli bamirin ya tuna min kulli fajjin amir kaga rijalan ana nufin a kafa na kan ka tafi a kafa baka yi laifi ba in kuma ka hau abin hawa baka yi laifi ba tunda a da an tafi a kafa kuma an hau abin hawa manzo Allah akan abin hawa ya je maka dan haka idan mutum ya je cikin haji akan jirgi dan me zaka yi masa inkari ya je abota kai masa inkari yau da jirgin rakumi da jaki mai sunansu abin hawa shi ne bamir ban hawa wanda dan adam zai hau dan ya tafiya da shi ba tare da shi ya taka kafafuwansa ba to da ka bid'a ne abin da aka farar a addini babu shi shi yasa manzo Allah yace fi amrina haza labazan amrina haza ana nufin addini domin shine al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko amma sauran abubuwan na rayuwa na rayuwa wannan kam babu hu maftuh abin yayi musulunci yo kai ma ai kana iya musuluntar da kayan zamanin ka misali lasfikar da ake kiran sallah da ita yanzu me laifinta yanzu in ya ce da lasfika musulma wannan ba musulma ba ce to lasfikar kuma da ake yin kiɗe kide da ita ake yin waƙoƙin batsa da banza da ita yanzu in ya halatta a ce da lasfika kafura wannan ba kafura ba ce to yanzu wannan da ta zama musulma mai laifinta kai da ka musulantar da ita mai laifinka da a bar musu lasbikokin su je suna kiɗe kiɗe suna rawa da sufa da kuma a zo a yi aikin addini da su me ya kamata to kuma sai zama wannan shine bid'a kuma wannan rashin fahimta ne bilal yake cewa manzo Allah ya kasance yana tura ni gefen makka a gefen gidajen da suke kewayen masallacinsa ko kewayen ka'aba in zan kira sallah a je a samu gidan da ya fi kowanne tsawo in ce za a hau sama su yi min izini masu gidan in hau sama in kiran sallah wanda wannan na nuna ana bukatar me kenan sauti a wajen kiran sallah shi yasa ai Bilal ba shi yayi mafarkin ganin yadda za a kiran sallah ba an gane ko Abdullahi ibn Zaid ne ibn Abdurrabbih shi ya mafarkin kiran sallah amma aka nuna masa ga yadda za a kiran sallah amma da ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na gani a bacci na an nuna min ga yadda za a kiran sallah ga yadda za a kiran sallah manzon Allah ya ce wannan mafarki ne mai kyau domin da ba a san yadda za a kiran sallah ba wasu abai sun ce idan za a yi sallah a rinka yin kiɗa da kararrawa irin yadda kiristoci suke in za su shiga coci wasu ka ce a rinka kiɗa kalangu babban ganga irin yadda yahudawa suke wasu ka ce a kunna wuta irin yadda maguzawa suke yi manzo Allah dai bai ce komai ba aka tashi a cikin wannan tattaunawa ba a samu natija ba sabai suka je suka kwanta suka yi bacci sai a cikin bacci aka nuna wannan bawan Allah ga yadda ya kamata a rinka yi aka nuna masa kiran sallah tun daga farko har ƙarshe da gari ya waye yazo ya ce nayi mafarki kaji kaji abin da aka koya min a ciki sai manzo Allah ya ce wannan mafarki ne mai kyau amma kai kana da karaman murya je ka koya wa Bilal fa innahu addamin ka sautan ya fi ka amsa amo na sauti kaga kenan ana bukatar me sauti to yanzu dan Allah da sautin mutum da sautin lasfika wanne ya fi faɗi da ka zo dan a faɗaɗa kuma musulunci wanne yake so dawar inda karamar sauti karamin sauti ake so ba a san a fadada da sai wancan sahabin da ya gani a mafarki shi ya fi cancanta ya je ya yi amma da yake ana son babban murya sai aka ce bilal yayi shikenan yanzu mu kuma tunda muryar mu bata kai ta bilal ba amma ga loudspeaker ta sauke mana ba sai mu amfani da ita ba da haka dai bid'a babu ita a cikin rayuwa sai dai a cikin me addini to kaga da wannan zamu gane kenan abubuwan da ake cewa da su bid'a ta yawa wanda addini bai kira su da suna bid'a ba ba bid'a bane sai dai su zama ma'afiya ma'afiya saban ubangiji kai tsaye yan ba haka ba to sai dai su zama kuma da'a ga Allah kai ne rashin fahimta ka yasa kake musu kallo a matsayin na bid'a da haka manzo Allah yake wa kullu muhdathatin bid'a dukkan wani fararren al'amari cikin addini bid'a ne zikiri ba irin na annabi ba bid'a ne sallah ba irin ta annabi ba bid'a ce a gane ko salati ba irin na annabi ba bid'a ne domin muhdathun ne fararren al'amari ne in ka ce ba bid'a bane ba zo ne maka tambaya ina yake a cikin qur'ani babu ina yake cikin hadisi babu ina annabi yayi babu ina sayyidina abubakar yayi babu ina umar ina usman ina aliyu ina asharatul mubashirun bil janna ina ashabu bai'at ridwan ina ahlu badar duk ba wanda ya kowanne daga ciki kuma ka zo ka ce addini ne ya za addini ya zamo waɗannan ba su yi shi ba waɗannan ba su san shi ba ba zai yi ba kullu bid'atin balala kuma dukkan bid'a bata ce wa kullu balalatin finnar kuma dukkan bata tana cikin wuta to anan zaka ga kuskuren waɗanda suke cewa bid'a ta rabu kaso kaso da yawa wanda da yawa har daga cikin malamai sun yi mata kaso kaso abin nufi kasa bid'a kuskure ne an gane ko kasa bid'a kuskure ne ko shakka babu to amma kila wani ya ce to ai imamu wani da imamu wani cikin malamai sun yi sai mu ce maka ba ma asumai bane za su iya kuskure manzo Allah ne ya tabbatar da haka yace kullu ibn adam kaffahun wa khairul khaffa'ina tawwabun duk dan adam yana iya kuskure sai dai fiyayyen mai kuskure wanda in yi kuskure zai tuba domin manzo Allah tuni ya ce dukkan bid'a bata ce to kaga kai in ka zo ka ce bid'a akwai wacce ba bata ba kyakkyawa yanzu wa kake so kai wa gyara to yanzu sai mu bi ka mu kyale nasa kaga ai ba zai yi ba da ka abin da zamu ce malam wani da ya ce bid'a akwai mai kyau in dai mun san mutumin kirki ne ijtihadi ne shiga fadar haka sai mu roƙa masa gafarar Allah amma mu kyale maganarsa sa ba za mu yi aiki da ita ba amma ko in mun san da kirki ne ba kirki bane ba kullun kokarin sa ya saba wa annabi to anan kan ba za mu kyale shi ba sai Eh, kuskure ya yi maganar manzan Allah ta shafe ta sawun giwa ya take na rakuni amma in mutumin kirki ne mutumin kirki yakan iya kuskure sai mu ce Allah ya ji kansa domin wannan shine ladabin da addini ya koyar da mu yan mutanen kirki suka yi kuskure ka tarar kai kuma to ba cin mutuncin su zaka yi ba a'a sai ka roka musu gafara kai kuma sai ka aikata abin da yake na daidai din amma ba za ka kafa hujja da cewa to ai tunda sun ce ni kam sai na aikata ba ta su a wajen Allah suna ta hanzari kai ko baka da hanzari a wajen Allah tunda kai ka san gaskiya ka take ta yi ko su ko ba su san gaskiya ba domin babu wanda ya isa ya ce ya san komai da komai na addini za ka iya sanin wasu abubuwa wasu abubuwa kuma su ɓuya gare ka to kuma manzo Allah yake duk bid'a fata ce kaga kenan babu wata bid'a mai kyau sannan kuma duk fata tana cikin wuta abin nufi dukkan fata da ita da wanda ya riko da ita wuta za a sasu. kamar yadda bautar gumaka da mafin da gumakan da aka bautata wa duk za a hada a ranar lahira a sasu a cikin wuta da aka da bid'a da yan bid'a in dai ba su tuba wa Allah ba makoma su ita ce wuta a ranar lahira Allah ya tsare mu Inna mata ma ta'buduna min dunillahi hafa mu jahannama antum lahawa iduna to wannan shine abin da manzo kance yana yi daga innal hamdalillah har zuwa wa kullu dalalatin finnar kafin ya gabatar da kowace magana shi ake da haja wanda sahabbai dai dai dai daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum shida suka rawaito cewa manzon Allah ya koya mana duk abin da zamu yi na magana mu fara gabatar da wannan kai ko da daurin aure kai ko da zance da budurwar kafin a zo batun daurin aure in ka je in dai ahli sunna ne kai na gaske kafin ka fara cewa komai sai kai inna alhamdulillah ba wai tana fitowa kawai ina yini ina yini ina yini me ina kwana yana kwano amma inna alhamdulillah na huwa wa nasta'inuhu sai a ce to wannan ya san ina aka fito kuma ina za a dosa wannan shine abin da yake eh, eh, eh, karya gaban yan bid'a yake fadan musu da gaba ka gane ko kamar yadda suke cewa wai ahli sunna wai suna jin tsoron salatul fati me abin tsoro a ciki to yin abin tsoro ce daman yaushe za a yi kaga ku da kanku kenan kuka ce karbi ta tunda kun ce tana tsorata mu amma wa yake salati ibrahim yana tsoratarwa baya tsoratarwa kirawo wa yake baya korewa to amma mu ka mun ce kuna tsoron inna alhamdulillah dallan zami ne ya fi karfin bakin kaza babu me yi sai ahlus sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yake yi kuma ahlus sunna suka kwaikwaya daga gare shi kuma suke yi da aka sahabbai da yawa daga cikin sahabban manzo Allah suka rawaito daga ciki akwai Abdullahi dan Mas'ud daga ciki akwai Abu Musa al-Ash'ari akwai Abdullahi dan Abbas akwai Jabir ibn Abdullah akwai Nabith ibn Sharif akwai Aisha wannan sahabbai guda shida cikin sahabban manzo Allah duk sun rawaito wannan Abdullahi dan Mas'ud yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance allamana khutbatal haja fi nikahi wa ghairihi ya koyar da mu wannan muqaddima wannan share fagen zance a wajen daurin aure da ma wajen daurin aure da haka in akwai wata addu'a da ake a wajen daurin aure ita ce wannan batun salati goma ga annabi bai taso ba kila ce to kaji mutanen ko ba sa son annabi ba sa a'a cha muka a ina annabi yace ai salati gare shi wajen daurin aure sana ka wajen kawo mutane sai dai yana da kyau duk inda mutum ya samu dama ya salati ga annabi amma yanzu da ba a yi ba wajen daurin auren sai mu ce auren bai dauri ba haka ba za mu ce ba bai dauri ba da haka yana da kyau a yi salati ga annabi a duk inda aka samu kai kuma ba dole sai wani yana ba ku umarni kuna amsa ba wannan bid'a ne ba inda manzo Allah yake cewa da sahabbansa ku yi salati goma gare ni Abubakar ya kara ya isa musu kul huwallahu uku falaki da nasi idza jaa da bismillah jahili da bai san ma kowace sura da bismillah ake karanta ba ai kowace sura qur'ani da bismillah ta sauka suratu tauba ce kadai babu bismillah a farkonta amma kowace sura dama ai da bismillah ce amma firgita jahili ce sai a ce da bismillah ma'ana da an san ba bismillah su suke karantawa kenan da haka wannan ita ake kira da suna kutubatul haja malam ya fara gabatar da wannan dan dai ya nuna maka cewa lallai sunnar za a yi kuma dukkan abin da ba sunna ba ba za a yi shayi ba wajen rusa shi da haka sunna ce kai tsaye babu wani tantama babu wani kakkaucewa wa kad qala Allah azza wa jalla to sai ya shiga cikin nasa magana yace hakika Allah mai girma da daukaka ya faɗa yace tabarakallazi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور تبارك الذي بيده الملك للي وند ملكي كي أهننسا تبارك البركة سسنيا ويتا أي كثرت بركاته وتكاثرت خيراته البركة سعد الحيران سسنيا ويتا shine allazi bi yadihi mulku mulki ke hannunsa baki daya ana nufin mulki baki daya na Allah ne sai dai a wannan duniya ubangiji ya ara shi ga waɗanda ya so cikin bayinsa domin wannan shine isarcewa din asalin mulkin a hannunsa yake ta yadda yakan iya bada shi ga wani kuma ya kwace shi ga wani walillahun malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir to amma a ranar lahira wannan ar'are da Allah ya yi na mulki ga wasu zai kwace kayansa ya tattare abinsa har ya ce wake da mulki ko wake da mulki a yau ya zama babu wanda ya isa ya ce gani saboda babu wani mai mulki a ranar ranar mutane sun zama bai daya sun tashi baki dayan su bisa ga kama daya sarara haihuwar uwarsu kamar yadda kowa ya zo duniya haka zai koma mata yawma hum barizuna la yakhfa ala allahi minhum shay liman almulku lillahi alwahid alqahhar ranar da mutane za su fito daga kabarin su la yakhfa ala ba wani wanda ya isa ya buyu ga Allah a gare su ko cikin su ba tare da cewa wai a duniya akwai mai buyawa Allah ba a'a amma dai gine-ginen da kuke jin da kukan iya shiga su ɓoye ku to yau ko su babu su domin ranar an dake ƙasa an girgije ta an baje komai da komai na cikinta an gane ko to da ubangiji subhanahu wataala sai cewa ke da mulki a wannan rana kowa sai ya shiru sai Allah ya ce to lalle yau mulki ya dawo game shi da ka shi yasa yau kansa ya ce maliki yaumiddin Allah shi kadai ne mai mulki a ranar sakamako ita ita ce ranar tashin alkiyama wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa ga dukkan komai wanda yana daga cikin komai din mulki da ke hannunsa ya ba da shi ga wanda ya so ya bace shi daga wanda ya so Allah zai khalaqal mauta Allah shine wanda ya halicci mutuwa wal hayata kuma ya halicci rayuwa ya halicci ku ya raya ku sannan kuma yake kashe ku ya tafiyar da ku me hikimar yin hakan li kum ayyukum ahsanu amala dan ya gwada ku ya ga wa zai yi kyakkyawan aiki daga cikin ku waye aikinsa zai dara na sauran waye aikin sa zai zama bisa ga yadda Allah ya ce bisa ga yadda manzon Allah ya koyar domin wannan shine ahsanu amalan Fudailu ibn Iyad yace ba a kiran aiki da suna ahsan sai ya cika sharuɗa guda biyu an ya kuna khalisan wa sawaban ya zamo da ikhlasi kuma ya zamo kamar yadda Allah yake kuma manzon Allah ya koyar wannan shine kyakkyawan aiki ba yawan aiki Allah yake so ba kenan me yake so kyau bai ce bal ya baluwa kuma ayyukum aktsaru amalan ballantana ka je kana sallah raka'a 100 kul huwallahu dubu a'a Allah mai kyau yake so ba taron yoyoyo ba taron tsuntsiya babu shara ka tafi babu nutsuwa Allah Allah kake a gama duk an gishe ka yau daman waye sa ka kaga ka sha rana ka sha wuya kuma baka da lada an gane ko amma yin yadda Allah ya to wannan shi yake sa mutum ya samu lada da haka mutane yawan aiki ya daina rudar ku kyansa wanda kuma kyansa shine yin yadda Allah ya ce bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kala kuma Allah yace kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai dandanar mutuwa ce mahallin shahid da yasa malam ya ambaci wancan ayar تجين سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير شيني دنيا من بياني أكم متوى الذي خلق الموت والحياة domin abinda za mu yi bayani a kansa shine makomar kowane mamaci to kuma kowane mamaci shine kowane mai rai domin dukkan mai rai sai ya mutu ubangiji ya ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkan wata rai sai ta dan mutuwa wa nabalukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un za mu jarabce ku bil khairi da mummunan abu wal khairi da kyakkyawa sharri duk abin da ba baka so khairi duk abin da kake so to Allah zai jarabce ka da wanda kake so kuma zai jarabce ka da wanda baka so baka san rashin lafiya kuma zai dora maka baka san yunwa kuma zai sa ka ji yunwa baka san rabuwa da masoya kuma wata ran dole wani naka sai ya mutu kana ji kana gani sai kun rabu ko sai yayi tafiya yayi nesa da kai kayi nesa da shi sai kun rabu to sannan kuma kana son wadata kuma zai baka kana son lafiya kuma zai baka kana son ƴaƴa zai baka kana son mulki kuma zai baka kuma cikin kowanne daga biyun jarrabawa za a yi maka a gani lokacin da aka baka abin da baka so ko aka jarabce ka da abin da baka so zaka koma ga Allah ko kuma zaka yi raki ko kuma zaka tsaya kana makalkale waɗansu ba ai da yi kaza da kaza bai faru ba ai da yi kaza da kaza bai faru ba a'a ka koma kai tsaye ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون to haka nan lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarabce ka ya baka dukiya ya baka wadata ya baka lafiya shin wannan zai rude ka ka ji cewa dabarar ka ce da iyawarka ta baka ko ka zai sa ka rasuna ka koma ga Allah ka san cewa lallai shi ya baka kuma ba ya baka bane dan ya fi son ka kamar yadda waɗancan ba ya hana su bane ba dan yana can su ya zamo ba kai dagawa ba domin sau da dama mutum yakan yi dagawa idan ya ga wadata ta samu kalla innal insana la yadaga an ra'ahu stagna wa ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadlihi ba komai ke sa kafirai su abin da suka ga dama ba sai dan Allah ya ba su wadata sai dan Allah madaukakin sarki ya ba su yawan dukiya da yawan yaya Wai laina turja una kuma gare mu za ku komo baki ɗayan ku malai ce wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mali walid dunya yau mai ya dame ni da duniya mai ya dada ni da kasa dangane da sha'anin duniya ma ana fi dunya illa karakib ni ba komai bane a cikin duniyan nan face kamar mahayi mutumin da ya hau doki ko ya hau jaki ko alfadari ko ya hau babur ko keke ko mota kaga dai duk siya duk dadin motar da ka hau duk dadin keken da ka hau duk dadin babur duk dadin jirgin sama sai ka yi me sai ka sauka yau ma ai nesa nesa ne kallon kura daga nesa kake kallon jirgi kake kwaɗayin hawan ka hau ka gani in kuma ka hau ba abin da kake fata irin kaga ka yi me ka sauka an gane ko mana ba jirin girin ba mai ba hawan ba saukar to da ka ita wannan duniya daga nesa ne take maka kyau in dai kai mai hankali ne amma in ka shigo ta farkon abin da kake so shine mai kai kai ka fita lafiya kai kai ka gama da ita lafiya da ka manzo Allah yake ni duniya bata dame ni ba tsakani na da ita kamar mahayin abin hawa ne bayan ya hau Allah Allah yake ya sauka lafiya da ka manzo Allah istazalla ta shajara kamar mai abin hawa ne da ya hau abin hawan amma yana cikin tafiya kuma sai ya gaji sai ya zauna yake hutawa a karkashin wata bishiya to kaga duk yadda bishiyar ta kai da daɗi Allah Allah yake yi me ya hau abin hawan sa ya kisa inda yake so ya kai daɗin inuwa ba zai sa ba ya shantake ya manta da cewa shi fa akan abin hawa yake kuma ko wannan abin hawan kuma akwai haɗurɗura tare da shi ya manta da fatansa da yake yi na kokarin ya ga ya sauka ya kai lafiya da haka manzo Allah yake sun maraha wa taraka sannan daga baya dole mutum ya tashi daga gindin wannan bishiya da yake hutawa a halinsa na matafiya ya ci gaba da tafiyarsa ko mun datin inuwar tafiyar ta fi soyuwa a gare shi kuma kaiwa ga inda yake so ya kai ko da kwacan din cikin zafin rana ne shi dai ya fi son ya kai can zaka manzo Allah dai yana nuna mana cewa ita duniya a wajensa ta tada shi da kasa ba domin ya san mun daren dadewa sai ya batta to in ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa yake cewa duniya Allah Allah yake ya batta duk da kasantuwarsa shugaban yan adam duk da kasantuwarsa wanda in ya roki Allah komai a wannan duniya zai bashi amma tare da haka duniya bata tada shi da kasa ba to ina gani ina ga kai dole ne mu san cewa duniya ba gidan zama bace ba duniya ko mun daren dadewa wata ran sai an tafi ambata walau ishta alfan kuma alfaini badaha fala budda min yawmin tasiru ila al ko da zaka rayu shekara dubu a kara ma dubu bayan dubu watan wata rana dai dole sai ka tafi kabari to da ka tsaya kai abin da zaka kyautata wannan tafiyar taka da wannan masauki naka wanda shine kabari kullu min unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadaba a mahamudu duk dan da mace ta tsuguna ta haifa komin lafiyarsa ko da ya shekara dubu bai taba ciwon kai ba watan wata rana dai sai ya hau makara watan wata rana dai sai ya mutu ثم إنه لما كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز خير الهدي ما ليتي سنن كسني yayin da ya zamo shiriyar manzon Allah wajen birne mamata da mu'amalantar matattu ita ce fiyayye shiriya mukhalifan li hadi irin umam wanda ya sabawa shiriya ko al'adu na sauran al'ummatai kamar irin mutanen kasar hindu wanda su idan mutum ya mutu ko na gawarsa suke yi waɗansu idan mutum ya mutu sai a jefa shi a teku ba kabari ake masa ba an gane ko wani kifi ya cinye shi wai ana ganin dan ya tsira ya guje wa Allah ya guje wa hisabi ba dai cewa sai inda jikinsa za a yi masa azaba ba ko musulmi da kuke ta cewa a yi masa azaba to in kifi ya cinye shi ba ya za a yi azaba in kuma wuta ta cinye an kona an baɗe tokar iska ta kwashe ruwa ya tafi da wata to ya za a yi azaba kaga wannan jahilci ne da aka su suna yin haka dan wai su tsere cewa tashin alkiyama su tsere cewa hisabi da za a yi kama shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta saba musu ba a ce a kona ba ba kuma a ce a jefa a cikin ruwa ba wata dabba ta cinye mujtamilan alal ihsan lil mayyit shiriyar manzo Allah ta kunshi kyautatawa ga shi kansa mamaci kyautatawar addinin musulunci ba sai kana da rai ba har bayan ka mutu addinin musulunci shine mai gatanka kamar yadda a rayuwarka ya zamo gatanka shi yasa ma masu magana suke cewa imamu gatan gawa mana imamu liman kenan ko wanda yake yin abu irin yadda addinin musulunci yace ayi ga mamata to shine gatan gawa yo ai kamata yayi ma a ce musulunci gatan gawa tunda imamu din ai ba bayan kansa yake yi ba wasu limaman ai ba haka suke yi ba kaga su sai ba su zama ne ba gatan gawa sakamakon abin da suke gudanar da shugabanci akan sa ba shari'a bace ba da ka kenan kaga shari'ar musulunci din ita ce ta gatanta wa gawar har ta tanadan masa waɗanda za su yi masa hidima har bayan rayuwarsa wanda daga ciki akwai liman da kuma sauran waɗanda za su taimaka wajen yi masa sutura wa mu'amalatuhu bima yanfa'uhu kuma musulunci yana mu'amalantar mutum da abin da zai yi masa amfani ne a rayuwarsa da kuma bayan ransa fi qabrihi har a cikin kabarinsa wa yawma mi'adihi har ranar tashin alkiyama ranar komawa ga Allah wa alal ihsani ila ahlihi kuma musulunci yayi wa gawa haka ne dan ya kyautata wa harta mu abutan gawa domin inda musulunci ya ga dama sai ya bar kowane gida da gawarsu sai a ga ya za su yanzu ku ga dan annabi adam wanda ya fara kisan kai lokacin ba a san yadda za a yi da gawa ba karshe da aka bashi shi da gawa me ta zame masa kaya kana ya wailata a a'jastu an akuna mithla hadha al fa uwani sawata akhi fa asbaha min an nadimi kaga shi je kisan kan amma a karshe gawar sai ta zame masa kaya niki niki yana ta yawo ita ya aje ta ba zai yiwu ba ya rabu da ita ya yadda mangoro da kwallon mangoro ya rabu da kuda ba zai yiwu ba sai da Allah ya so shi da rahama ya so gashi kaga safo fa yayi amma rahamar Allah sai turo waɗansu hankaki guda biyu su koya masa yadda ake wagawa suka kama faɗa tsakaninsu da juna ɗaya ya kashe ɗaya kuma ɗayan da ya kisan ya zo ya sa bakinsa ya tona rami kuma ya jawo ɗan uwan ya sa a ramin ya mayar da ƙasa ya rufe sannan ya koyi yadda zai rabu da gawa ɗan uwansa za ka sai ce ya wailata kai tona akuna misal hadal ina ma na zama irin wancan tankakan fa uwariya sau'ata akhi in yi dabarar yadda zan rabu daga wadan kwana fa asba minan nadimi ne ya zama cikin masu nadama to da ka musulunci shi yawa dan adam gata wa iyalan mamaci gata na yadda za su rabu da dan uwansu ba tare da ya dawo ya musu batalwa ya musu gizo ya hana su rayuwar duniya ba domin waɗanda suke wa gawawakin su irin wancan ko waɗanda za su sa su a firij ko waɗanda za su je su aje su a wani waje inda dai za su rinka kallon su suna ganin wai ba za su iya rabuwa da su su binne su ba a ƙarshe sai wakin su dawo su ne musu fatalwa suna ba su tsoro ya zama su kuma sun hana musu jin daɗin rayuwa da haka musulunci shi yace a ɗauki gawa a je a yi mata abubuwa irin yadda ya kamata a binne ta kuma cikin hakan akwai kubuta da zaman lafiya ga ita gawar da rashin wulakanta sannan akwai kwanciyar hankali ga su kuma ma'abutanta wa qaribihi da dukkan dai sauran dangin mamaci makusantansa wa ala iqamati ubudiyyati alhayy sannan kuma tsayar da bauta ga alhai rayayye wanda baya mutuwa shine Allah subhanahu wataala fi ma yu'amalu bihi almayyit cikin dukkan abin da za a mu'amalanci mamaci da shi wa kana min hadihi fil janaiz yana daga cikin shiriyar annabi abin da musulunci ya koyar wajen gudanar da gawa iqamatul ubudiyyati lirabbi cikin hakan akwai tsayar da bauta ga ubangiji madaukakin sarki tabaraka wataala wanda albarkatunsa sun yawaita kuma mulkinsa ya ɗaukaka ya buwaya ala akmalil ahwali bisa ga mafi cikar halaye wal ihsani ila al mayyit da kuma kyautatawa ga mamaci wa tajhizihi da kuma kintsa shi da shirya shi ila dan tafiyar da zai yi zuwa ga Allah ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqi sai ka je ka tarar da Allah inna rabbaka labil mirsad wannan tafiya da zaka yi tarar da Allah a shirya ta a kintsa ta kwalliya irin wacce zaka game da Allah kamar yadda Allah din yake so bisa ga kamar da yake so ka zo masa da ya ce irin ta za a maka irin ta za a shirya maka bayan ka mutu ala ahsani ahwalihi wa afdaliha wannan ita ce kamar da tafi kowace kama halin da yafi kowanne hali cancantar bawa ya gamu da Allah a kansa ko a cikinsa in kai ba saraki ne ubangiji baya da bukatar ka zo masa da rawanin a duniya kake saraki saraki ka tsaya ka fuskanci talakawanka da rawani kawansa ɗaya ko kawansa biyu ko ma baka kai kai ko ɗaya daga ciki ba amma shi Allah baya bukatar ka zo masa da wannan in so da soja ne kai lamarar ka Allah baya so wannan dai ayi a nan duniya an gane ko amma in za a taho Allah to kama ɗaya yake so ya ga bayi da ita da basarake da mai mulki da menene kowa da kowa da talaka an gane ko to da wannan kama ita Allah madaukakin sarki yake so ya ga bayin sa ita shi yasa yake a shiryo su a kintso su su taho da haka kuma dan Allah madaukakin sarki ya nuna wa bayi isarsa lokacin da za su zo masa cikin wannan kama bai bar su ma su da kansu su yi ba sai ya bari wasu ne za su yi musu bayan da za a yi gawa ta zama ita za ta yi wa kanta komai sai dai a yi mata dan a daɗa nuna maka gajiyawarka da kasawarka kuma da kaskantar ka a gaban ubangiji subhanahu wataala wa wuqufihi wa wuqufu ashabihi suhufan yahmaduna Allah da yadda mutum zai zo ya tsayu da kuma yadda sauran abokansa za su tsayu a bayansa ko ƴan uwansa a bayansa lokacin da suka kwantar da shi a matsayin gawa suna godiya ga Allah suna kirari ga Allah wa yastaghfiruna lahu shi kuma suna roƙa masa gafara wa yas'alunahu al-maghfira sannan shi suna roƙa masa Allah almaghfira gafara war rahma da jin kai wa tajawuz anhu da cewa Allah ya kyale shi akan inda yayi sako ko yayi kusakurai Allah ya yafe masa ya kawar da kai ثم المشي بين يديه إلى أن يودئه حفرته ko يوضعه حفرته sannan addinin musulunci ya koya mana yadda za mu yi tafiya tare da gawan mu ko dai mu tafi tare da ita ko mu wuce gabanta ko mu bari ta gabace mu mu muna binta a baya har zuwa lokacin dai da za mu sanya ta a cikin kabarinta thumma yaqumu huwa wa ashabuhu bayne dai ala kabri sannan shi mutum da shi da sauran waɗanda suka zo suka sashi a kabari shi yana cikin kabarin su kuma suna waje za su tsayu su ne masa addu'a ta cewa Allah ya tabbatar da harshen sa domin mala'iku za su zo su tayar da shi su yi masa tambayoyi sa'ili na lahu tasbita suna masu roƙa masa tabbatar furici a lokacin amsa tambayoyin da mala'iku za su yi masa a ahwaja ma kana ilai wannan shine abin da dan adam ya fi bukatuwa zuwa gare shi lokacin da ya mutu sama da dukkan wani abu da za ka yi masa ka zo ka tabbata wajen ai masa sallah a ɗauki gawarsa a kai bayan an masa wanka kuma sannan ka tsaya kai tai masa addu'a na tsawon wani lokaci gwargwadon ikon ka gwargwadon iyawarka bayan an binne shi dan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da furucinsa ya amsa tambayoyin da mala'iku za su yi masa wannan ya fi masa komai sama da dukkan wani abu da za ka yi masa sama da ka dawo gida a zo a ɗauko hayar rumfa a zo a kifa a shimfiɗa tabarni a yi ta yin abinci kala kala yan uwa su ta zuwa waɗannan su zo waɗancan su zo a yi ta bukukuwa a yi ta shagulgula mutuwa ta zama biki cikin al'umma duk wannan abin da kuke yi bata lokaci ne ba za su amfana masa komai ba abin da zai masa amfani shine abin da shari'a ta ce a yi masa limamai su zo wannan ya zo ya yi wancan ya zo ya yi mai kulhu wallahu uku ya zo ya yi mai falaki da nasu ya zo ya yi kuma mafi yawan ma abin da ake na irin waɗannan saboda jahilci wai shi mamaci da ya mutu maimakon abu mai da hankali wajen yi masa addu'a inda shari'a ta ce a yi masa addu'a sai su koma su ne wa kansu Allah ya mana kaza kaza Allah ya mana kaza kaza maimakon shi Allah ya masa kuma in shi Allah ya masa ne maimakon a yi masa inda Allah ya ce a yi masa kaga duk manufofin da ake yi wa mamaci addu'a dan so an canza duk manufofin da shari'a ta kafa dan yin bankwana da mamaci a al'ada sun caccanja an sassauya su ba kamar yadda shari'a ta zo ba to da ka mu koma zuwa ga na shari'a shi yake nuna lalle muna kaunar junanmu muna kaunar yan uwanmu domin babu wani abu da zai wa dan uwanka amfani a lahira in ba wanda Allah ya ce yana yin amfani din ba wanda kai ka shirya ka tsara ba zai yi amfani ba domin lahira ba taka bace ba ta Allah ce dan haka Allah madaukakin sarki shine mai cikakken iko da tasiri a ita thumma yata'ahaduhu bi ziyarati ila kabari sannan mutum kada ya manta da dan uwansa ta hanyar yawan yin ziyara gare shi zuwa ga kabarinsa duk da an ce mutum zai ke ziyara kabarin dan uwansa dan yake yi masa addu'a ba wai manufar shine ya je shi ya roko shi ba domin na mamaci baya iya amfana komai sai dai kai ne kake iya amfanar da shi manzo Allah ce idza mata bin adam in qaba amaluhu in mutum ya mutu to duk wani aikin sa ya yanke da haka ba shi zai maka amfani ba sai dai kai kai masa amfani ka je kai masa addu'a wanda kuma addu'a zuwa ga kabarin hikimarta dan kai ma ka tuna da mutuwa ba wai dan sai ka je kabarin yi addu'ar sannan ake karba ba ko a gidanka kai za a karba amma me hikimar in ka nemi addu'a a gida baka je kabarin ba to mutuwa ba za ta rinka ratso zuciyarka ba tunanin kai ma zaka mutu ba zai rinka zuwan maka akai akai ba amma in ka je ka tabbatar da wanan nan da da tare kuke faɗi tashi duk tare kuke yi amma yau gashi shine a cikin nan to kai ma ka san wata ran dole za ka faɗo abin da ya ci doma baya barin awai wannan shine hikimar kai ka zo kabarin kai masa ba ana nufin ka zo ka kwaso kasar kabarin ka kulla a carbin ka bane ba ko ka zo ka ke jika kana sha bane ba wannan duk bata lokaci ne wannan duk ma anzalallahu bihi min sultan wannan duk bidoyi ne da son zuciya kuma da aka ce ka ziyarci kabarin dan uwanka ba shi yake ba mu lasisin a makabarta duk kaburburan mu musulmin ce su musu rubuce rubuce ba ko mu sa musu allan sanarwa ko mu bi su da waɗansu duwatsu ko mu musu gini wai dan ina zo in gane ai da aka ce ka ziyarci kabarin dan uwanka ba wai ana nufin dole sai ka tantance kabarinsa ba in kwakwalwarka ba ta da karfin rike fatance na ka gane wannan wane ne to kuma ba sai ka zo ka fara da wani abu ba sabanin na shari'a kuma idan ka zo ka ziyarci dan uwanka a makabarta ko baka shaida kabarinsa ba Allah zai gaya masa wanan ka ya zo kabarin ka da nufin ya ziyarce ka kuma kai addu'a addu'a ta je kai ne abin ya bace ma na lissafi amma Allah baya batar lissafi la yadillu rabbi wa la yansa in kai ka manta kabarin dan uwanka saboda kaburbura sun yawa shi kuma Allah sai ya manta to kuma daman da ka zo kana nufin kai ne ka isa kai masa koko Allah zaka roƙa ya masa Allah zaka roƙa ya masa dan haka shi kuma ba zai manta ba shi kuma in kai addu'a ka ba zai janye addu'ar ya kai wani ba ta kan dan uwan naka zai kai gare shi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai wani kabari shaida baya wani kabari lamba baya wani kabari suminti ya rubutu a kansa tare da haka kuma yakan ziyarci makabarta wa dukkan abuta makabarta addu'a baki ɗayansu da aka yin wannan shine daidai a shari'a Wasalamu alaihi da yin sallama ga mutanen kabari suna amsa sallama manzo Allah ya koyar idan mutum zai shiga kabari yayi wa ma'abuta kabari sallama duk waɗannan abubuwa malam yana ambatan su ne a takaice anan amma zai fashin bakin su a ciki zai faɗi ladabin yadda ake ziyarar makabarta da addu'ar da ake yi idan an je ziyarar makabarta da yadda ya kamata a yi kabari da nau'ukan kabarin da tsawon da ya kamata kabari ya zamo yana da shi da tsawon da bai kamata a ce kabari ya kai ya shi ba an gane ko waɗannan duk abubuwan da ma waɗanda suke kafin su na yadda za a yi wa mara lafiya wanda ake ganin kamar mutuwa zai yi da lakana masa kalmar shahada da yadda za a rufe sa bayan ya mutu da komai da komai duk wannan zai zo a cikin bayani insha Allah amma nan dai nuni ne ake yi a takaice dan ka san me littafin zai tattauna akai zai yi magana ne tsantsa akan abin da ya shafi mutuwa tun daga kan cutar ajali har zuwa binne mutum a kabarinsa har kuma abin da mutane za su yi masa bayan sun riga sun binne shi wa du'a'u lahu da yi masa addu'a kamar ya ta'ahadul hayy sahibahu kamar yadda dukkan mai rai yake kulawa da abokinsa fi dari duniya a rayuwar duniya to haka ake so kuma kar ka manta da abokinka ko da ya tafi gidan lahira ka rinka tunawa da shi da addu'a kamar yadda lokacin da yake rai kake tunawa da shi da gaisuwa da sallama da ziyara da kyautatawa da sada zumunci an gane ko malai ce fa awwalu zalika ta'ahuduhu fi mardihi wa tadhkiru al-akhirah farkon abin da ya kamata mu masa a irin wannan mahalli shine sabawa da shi ko kuma yawan kai masa ziyara a lokacin da yake halin rashin lafiya ana so mutum idan ba da lafiya ake yawan ziyartarsa ba dole sai ka riki lemo da ayaba ba in baka da hali an gane ko ka je kawai ka duba shi kai masa irin yadda addinin musulunci yace ayi wannan ma ya ishe ka lada manzo Allah yace duk mai zuwa kai da mara lafiya a hanyar aljanna yake tafiya har ya je ya dawo ma'ana da zaka mutu a hanyar ka ta zuwa dubiya ko ta dawowa dan aljanna ne kai domin titin gidan aljanna kake takawa dama kuma an ce da duba mara lafiya iyada abin nufi aje a koma ba wai aje sau ɗaya ba na biyun aje tsoro saboda babu kuɗin lemo da ayaba a'a lemo da ayaba sai an samu lallai dai bai kamata ba ina da halin in je duba dan uwana zan iya masa wani ihsani in ke wannan bai kamata ba amma in ba ni da hali shi kansa wannan dubiyar ai ihsani ce akwai abin da ya fita nawa ne a duniya suke da halin su ba su zo ba ko ba haka ba da haka wannan shine abin da ya kamata mu fahimta dan mu samu lada mai yawa kuma dan ƴan uwan mu su gane cewa lallai akwai soyayya da kaunar juna tsakanin mu da su wa tazkiruhul akhirah kuma amfanin haka tuna masa lahira duk lokacin da ka je wajen mamacin ka kai kokarin tuna masa lahira ya san yanzu kamar ya kama titin lahira ne da in akwai waɗansu sauran haƙoƙi a sa ya kokari ya sauke in akwai wani laifi ya kokari ya tuba in akwai wani sako da yake yi kuma bai riga ya ce astaghfirullah ba to ya furta astaghfirullah kuma ya tuba tunanin wannan sako daga ransa ya tabbatar da cewa fa yanzu kirfi rage wannan ran da Allah ya azurta shi da shi ya rabu da shi ya zamo ya koma lahira inda ita kuma lahira babu damar tuba a can nan ne a duniya kake da damar tuba babu damar gyara kuskure a can nan ne a duniya kake da damar kai kuskure ka gyara can lahira gidan sakamako ne ba gidan aiki bane ba wa amruhu bil wasiya sannan ka umarce shi da ya wasiya wa tauba ka umarce shi da ya tuba وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه sannan duk waɗanda suke tare da shi suke jinyarsa a sanya su su zamo masu hankali masu ladabi masu sanin ya kamata kada mai jinyar mamaci ya ga cewa wai mamacin nan yana cikin wani hali na rashin lafiya don haka ya ki dora shi akan hanya ta daidai ya tausaya masa ya ƙi sa shi ya yi abin da yake shine na wajibi misali da yawa za ka ga waɗansu masu jinya mara lafiya sai su bar shi ya ta sharar bacci lokacin sallah ya cikin tashin sai ya sallah a ai ba shi da lafiya ne ai bacci ne in dai ba bacci bane irin wanda likita ya masa allura ko wani abu ya ce yayi bacci ya huta to a irin wannan yana da kuzari. kila baya cikin hayyacinsa ma in ka tashe shi dan ya sallar ba zai iya sallar ba amma in dai bacci ne kawai na cikon lokaci bacci ne na ƙarin hutu to wannan wajibi ne gare ka gata ne gare ka gare shi a lokacin da sallah ta zo ka tashe shi ya sallah sayyidina abdullahi dan abbas lokacin da aka soki umar dan khattab da wuka a ciki umar dan khattab yana magagi jini yana zuba a jikinsa amma abdullahi dan abbas ta yace da shi amirul mu'minin lokacin sallah fa yayi ka tashi kai sallah a fa da aka soke cikin ka da wuka kana yin ta a daya kai baka cika ba da ka tashi ka cika umar ya furgiri ya tashi yace kwarai kuwa babu rabo ga wanda ya bar sallah yanzu kila in ni ne nace da wani mara lafiya wani tashi kai sallah ya daka mun tsaki ma'ana ban ma damu da halin da yake ciki ba ko kuma in kai ne kace da wani mai jinya ya gaya wa mara lafiyansa cewa tashi ya sallah sai a ce ai baka ma damu da halin da yake ciki ba ai ni na damu da halin da yake ciki rashin lafiyarsa za ta hana shi mutuwa ne kuma dan yana rashin lafiya in dai da hankalinsa a jikinsa zai iya sallah bai sallah ba in ya je lahira sai a kyale shi sai Allah ya masa tambaya akan wannan sallah sallah shi ya ce kai sallah kuma shi ya dora ma rashin lafiya kuma duk biyun yana sane da su a kanka to da haka wannan shine gatan da ya kamata majinyata suke yi wa waɗanda suke jinya kada lokacin sallah yake fita ka damu da cewa ai bai da lafiya ai kaza kaza ai kaza matukar da hankalinsa a sa gata da za ka yi masa shine ba kawai ka ta zuga shi yana bacci ba ko ai ta kawo abinci kana zuba mai a da yana ci wannan mai maiko ya fita wancan mai gishiri ya shigo wancan mai sukari ya fito wannan dai wani gata ne na wannan tafiya zai barka da kayanka in ma rayuwar tasa ba mai tsawo bace ba kai zaka cinye shi wannan ba zai amfane shi ba amma gata na gaskiya shine ka dora shi akan turba ta daidai ka umarce shi da ya ba Allah subhanahu wataala wannan shi zai sa idan ya mutu a wannan hali ya san cewa lallai kai mai kaunarsa ne kuma ya je ya samu kyakkyawan makoma ubangiji madaukakin sarki ya samu dace sai mu dakata a nan sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu lokaci na gaba kuma da iznillahi sai mu dora cewa assalamu alaikum ne wa malam fatan alheri yace malam akwai bambanci ne wajen sallar gawa da ta namiji da mace babu bambanci wajen sallar gawar namiji da mace a ita sallar kanta amma sai dai a inda liman zai tsaya ne aka samu bambanci idan namiji ne liman yana tsayawa ne a daidai kansa amma idan mace ce to liman yana tsayawa ne a daidai tsakiyarta wannan shine abin da hadisai suka nuna cewa wata rana wata mata ta mutu sakamakon haihuwa da manzon Allah ya zo yi mata sallah sai ya tsaya a tsakiyarta da haka wasu malamai suka ce wannan na nuna ita mace idan liman zai mata sallah a tsakiyarta zai tsaya amma shi namiji kuma kamar yadda aka samu cikin hadisai manzon Allah yakan tsaya ne a daidai kai yaro ne ko babba waɗansu malamai suka ce ita wannan mata abin da ya sa manzon Allah ya tsaya a daidai tsakiyarta suka ce saboda ta mutu ne sanadiyar haihuwa kuma wajen haihuwarta ta zubar da jini da yawa har aka yi mata likafani jini yana zuba a jikinta da aka kamar sai da annabi a tsakiyar da dan ya kare ta ne daga kallon na bayanta haka yasa aka tsaya a tsakiyar ta to amma dai waɗansu malamai suna ganin in an ɗabbaka hakan ga kowace mata ma ba a yi laifi ba wasu kuma suna ganin a'a sai in matar da ta mutu ne wajen haihuwa kuma ta samu zubar jini na irin wannan matar to ita ce liman zai tsaya a tsakiyar ta dan ya kare ta daga barin kallon na baya da ka sauran matan da ba su mutu a wajen mutuwa a wajen haihuwa ba to su ma za a yi musu mu'amala ce irin ta sauran maza in za a a tsaya a daidai kansu wallahu ala kowanne dai aka yi ba laifi bane ba da sannan tambayar ta biya ce malam menene sahihiyar magana kan cewa ku karanta wa matattunku suratu yasin wannan fa'ifi ne ko in ce ma maudu'i ne kamar yadda imamu tirmidhi ya faɗa ya ce duk wani hadisi da ya zo kan cewa idan mutum ya zo mutuwa a zo a yi masa wani karatu ƙarya ne ba wani karatu da ake wa mamaci idan ya zo mutuwa an gane ko abinda kawai aka samu manzo Allah yake wa mutum in ya zo mutuwa laƙa masa kalmar shahada wanda kamar wannan ya tabbata cikin kissar rasuwar Abu Talib babban annabi lokacin da zai rasu manzo Allah ya zo dab da shi yana ta ce da shi kul la ilaha illallah kalimatun ujadilu laka biha inda ka ce la ilaha illallah kalmar da zan yi maka lauyanci da ita a gaban Allah in kada ita in hana Allah madaukakin sarki ya saka a wuta domin ni Allah ya yi min alkawarin duk wanda ya mutu da la ilaha illallah cikin al'umma ta ba zai shiga wuta ba ko ya shiga kuma ba zai dawoma ba to ka faɗi wannan kalmar dan in je wa Allah da cewar to ai ka faɗi wannan abin da yace in an faɗa ba za a dawoma a wuta ba kuma ba za a shige ta ba gaba daya to amma Allah bai kaddara masa ya faɗe ta ba da haka sai ta nauyi a bakin sa ya kasa faɗa a ƙarshe ya mutu da cewa ana alamin lati abdul muttalib ni na zaɓa mutu akan addinin gargajiya na iyaye da kakanni da haka manzo Allah ya fito yana takaici yana damuwa yace la astaghfiranna laka ma lam unha anhu wallahi sai na roka maka gafara in dai fa ba Allah ne ya hana ni ba sai ku ga aya ta sauka din Allah ya hana shi ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم ذاك الله يا هنا شي cewa kada ya roka masa gafara manzo Allah ya ta takaice ya ta damuwa a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ka sani shari'a ba a hannunka take ba Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama kai dai kawai kisan da sako Allah ya ce inna alayka wa alayna hisab kai dai kawai kisan da sako ne naka mu za mu yi hisabi to wannan shine babu wani abu da za a zo ake karanta mamaci lokacin da zai mutu ko suratu yasin ko suratu tabara ko kaza ko kaza kamar yadda dai insha Allah in muka zo kan kowace gaba malam zai yi bayani ya haka yato mana al'adu ma da waɗansu suke yi wanda ma kila mu a ƙasa Hausa ba mu san su ba kamar wanda kasashen Larabawa suke wanda su sun fi mu miyagun al'adu a irin waɗannan babubbuka kuma ya gaya mana cewa wannan ba addini bane domin da yawa waɗansu dan sun ga Larabawa suna yi sai su ɗauka addini ne shi duk bakin mutum in ya ga farin mutum yana abu sai ya ɗauka addini ne kawai wanda kuma ba haka bane ba akwai jahilci a cikin su da yawa akwai al'adu miyagu a cikinsu da yawa akwai sabawa addini a cikinsu da yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am ya wai khutbatul haja innal hamdalillah har zuwa wa kullu bid'atin balala wa kullu balalatin finnar mutum zai iya karanta ta idan ya fita aiki aikin ofis ko sana'a ko abin da ya kama da haka kasuwanci da sauransu a'a saboda bai tabbata annabi yana yin su a nan ba Allah yana yin su ne a inda zai yi jawabi ga mutane kaga aure ai jawabi ne ga mutane kai mai daura auren zaka gaya wa mutane to wani ya zo neman aure na ɗiyan wane a wajensa da aka ga waliyin amarya ga waliyin ango to kafin kai musu wannan bayanin sai ka yi wannan inna alhamdulillah an gane ko to sannan sai a ce to ga waliyi kaza kaza kaza kaza kaza ya nemi aure daga wajen waliyin wance bisa ga sadaki kaza an bayar an yi kaza kun shaida eh kun shaida shikenan da haka wannan shine abin da ake yi a wajen gabatar da aure da kuma wajen gabatar da hudubobi in manzo Allah zai hudu ba ya gabatar da wannan malamai suka ce hatta idan zai yi darasi ga sahabbai ko ba hudu ba bace ba zai ba wa sahabbai wani labari ko zai musu wani wa'azi to yakan fara da inna alhamdulillah har zuwa karshe to haka nan wajen shiga kasuwa ba za ka inna alhamdulillah ba wajen fita kasuwa ba za ka inna alhamdulillah ba saboda duk ba a samu annabi yana wannan ba a madadin wannan akwai zikirrukan da aka samu annabi yana yi a waɗannan wajajen sai kai wajen shiga kasuwa manzo Allah yana yin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa hayyul la yamutu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma manzo Allah duk wanda yayi wannan yayin shiga kasuwa